ya yi ka je ka samu sarki ma a ce ba kenan wanda zai ce wa zai faɗi a sarki mai girma yace gaskafi na fato so kai ba mai mulki ba ne ba a cikin ko ba shi lafiya sarki mai girma kamar ka da ya je ya faɗi a gaban sarki za ce kai ba mai iko ba ne ba kuma da niyan tsarkake shi saboda mai iko a je a dame ce, da hayana ita kawo shi iko sai ba mai ciko ne ba ai wannan a sarari an yi ne an na kafa shi an na kafa shi na'am ina kuma aka baya eh da tabari shi na cewa hada wata min kala an ta malikuna kace ne ne ne hamsin hmm. ina gani da hamsin da biyar kai kai yawa ba hamsin da biyar haza wata ne ina aka taso da arba'in ya tsayar da hamsin da biyar mai aya nawa za a ke baiti nawa hmm? sha biyar nan ku ya ke ka gano ruwan sanyi a da daɗi makirgin ku? sha biyar to banda na farko kenan banda na ƙarshe banda na ƙarshe can aka ce haza wasanin ba an cire wannan tun da aya ke, to shi da zai zama sha biyar baiti sha biyar ai na ya dunkule zai masa fassara daya farko ainihin lazi ya tsaya kafin hmm, haza ya za wata ne to yake cewa a dunkule da mai littafi ike nufi da waɗannan baitoci guda goma sha biyar ya bulbu allifu fi hadhihi al-abayati mai littafi yana kawo mana misali ne a waɗannan baitoci wallafi ba da da wanda suka zo bayan su ainihin masalai آه، كي نن هو سن كنا سن هو سن يدرب المتا يدرب متبيني في هذه القضيات والتي بعدها تو مثلا للمعطل مثالي نفرق معطل ولا شيء كي الله بايا جي الله بايا غني الله بايا بايا سما بايا كذا مثل للمعطل الذي ينفي صفات الكمال يوان ديكي كوري سبوبين الله نكمالا عن الله عز وجل وجهتها كي كالية تاسو kaga وانا ايه كيرا a بيتي baiti sha biyar din wa masalan sannan ya shi wannan mushriki mai shirka da kansa lil mushriki alladhi yaqirru biha wanda ya tabbatar da dukkan siffofin Allah na kamala yaqirru biha walakinahu yattakhidhu bainahu wa baina Allahi sata sai dai yana ɗaukan hanyoyi tsakaninsa da Allah yana ga girman Allah ya fi ƙarfin ya samu Allah da kansa a'a sai zai ya kama wasu su kai shi wurin Allah na kwatanta Allah da sarki irin na duniya ka tana abotaka da ɗan sarki sai ka kama kan sai shigar da kai wajen Allah ce baba baba wannan ina bukatan filin noma sai ka kama ne shi a daga gaske ba kullum ina girma maka kullum ina son ya zo ya same ka amma ba zai iya zuwa ba saboda idan jin kun yanka, ce to sai ka yanka masa daga wuri ka ba yi eh, abin da zai shi shi to sai suka ɗauki Allah ma haka ne to Allah bai da Allah bai da iyaye Allah ba ya da mata ba zanta tana ka je wajen mata shi sau da kanan shi shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi sai sai aka nemi a a kama annabi a a kama waliyi a'a wani ya samu ku tutture wannan ku tutture bai saɓon Allah ku tutture ka gaya wa Allah ka ka ba ina son ba to shi kuma ka ga wannan mushriki yi jiji bugo mana misali da shi kamar yanzu mutane biyu ne na farko mu'attali na biyu mushriki yarfa'una du'a'ahu ilayhi suna ɗaga roƙonsa zuwa gare shi roƙonsa ɗin nan suna ɗaga shi zuwa gare shi wato wa'annan wasa tsawo ɗin so suke ɗauka duk roƙon da aka yi sai suka yi wa Allah Allah an bawa kana yin kaza Ana haddi ma za mu Kaduna hawa ijahu suna masu biya masa bukatansa ومنهما يتبين daga ne yake ta bayyana annal mushrika ahsanu halan min al mu'akkili zaka ga mushriki ya fi dan dama dama daga mu'akkili shi mu'akkili duk wata siffa ta kamala ya kore ta ga Allah shi kuma mushriki duk wata siffa ta kamala ya tabbatar da ita ga Allah hatta yana ga Allah girmansa ya wuce girman da zai iya magana da shi sai dai ya bi ta harin wani ai magana da shi sai ga shi mushriki girmamawa yake amma ya tsallake iyaka su ka tara su kafirai ne bayan an gaya wa mutum ya ƙi ji falmu'abtilu idan ka taba rabbahu in zai kira ubangijinsa ya ƙulu lahu إنك فينا لست ذات تسلط وقدرة ليس يا الله باك دا إيكو باك ملكي أكمو سنكو يا ذمروكو يا زي زما يهو bai kama da yabo ba to haka mu'attil yake cewa in zai girma da ce Allah baya sama Allah ka da sama baka da iko akan baka da kaza kai ba rayayye ba ne ba inna kafina lasta za tasalluti da kudurati wannan mu'attili kenan walaisa laka min sifatil mulki shay'un komai ba ka da shi na siffofin mulki bal anta masalubu a hadhihi sifati fagadiha kai masuntaccen wa'ina su tuke ne sun cewa ba shi ne kwancewa ba zarewa an cire maka kai baka da wa'ina su siffofi faƙidiha baka da su maslubin faƙidu faƙiduha maslubu hadhihi ha faƙiduha naka لم تستوي على kariri mulkika kai baka daidaita a kan gadon mulkinka ba tabbiru min hunaka umuru khalqika wanda kake tafiyar da harkokin halittarka daga wurin ɗin walam tukhatib ibadaka bi khitabi yafhamunahu anka ba ka yi magana da bayinka ba wanda kake fahimtar maganar daga gare ka da wasan ce Allah baya magana ba wannan duka halayen mu'akkari ne don haka maimakon girmama Allah na kafa Allah ya yi yana cewa Allah walam ta ahad ilaihim bi marsumin Ba baka shirya masu wani tsari da suke zartar da shi ba tun da an ce Allah bai magana ba to da me za a yi hukunci kama huwa sha'anul muluki kaman yadda salakunan duniya kan yi fala amru laka fihim ba ka da doka taka a cikin su wannan mu'adili fa kenan wala nahyu wala khitabun ba ka da wata magana ka maimai da ka neme su su yi ko ka su yi wala taklibun liman wafau ilaika baka yi zance da waɗanda suka je wurin ka ba li yasma'u minka kaga maganan annabi Musa da yi magana da Allah ainihin rabbi arini anzuru ilaika a'a maganan Allah da innani ana Allah sai duk wannan ba ai ba walasta kazalika za sami tasma bihi kai Allah ba ka da ji wanda kake ji da shi A asuwa ta halgika da shi kaya ke da koke-kokensu allafi yake runa ilaika mu'attili kenan walasta za basarin tubusiru bihi Ba ka da ido wanda kake ganin jikunkuna su da shi wa hawalihim da yanayin da suke ciki kuma ya tasarrafo na fihi min a amalihi sai lalle barayi za su so su Allah ya fito da wannan su tun da baya gani bai gani ba sai kaga shi kenan sai su yi harkokin su walasta za ilmin bima yadari fi ko fi fi ba ka da wani ilimi da yake gudanawa a masarautunka min shi'uni wa adafi da harkokin yau da kullum bal kulluha tasimu min wara'i zaharika dukkansu suna gudanawa sai a ce a bayan idonka ko a bayan raninka to ga wannan aiki ya ƙarshen cin mutuncin Allah kenan wannan mu'attali kenan kuma shi aurensa yana ga ya gama girmama Allah wala tamliku an takhota wa taghdiba ala man khalafaka wa asa amraka kuma baka da iko kai fushi ka fusata takhota da taghdiba din ne ala man khalafaka akan wanda yasa ba maka wa aka amrasa don suna ce Allah ba ce fito da fushi aliyu ko ina nan Karo tarda amman ata'aka baka da iko ka yarda baka da siffa ka yarda da zaka yarda da da'an da aka yi maka wata ba a rusulaka dubi manzanninka ni na abin da nake da wai ku kuna ganewa eh da haka da nan eh, abin da suka ce suka ce haka balasta hatu mukalliman bil fi'li baka kasance mai magana ba a aikace adam min khalqika wala laka qudratu ala takallum wa takalimi baka da iko yin zance da zaddawa da wanda kake so walaisa laka fi mamlakatika fi'ilun qattu baka da wani aiki da kai a masarautanka wala ta samu ba hita suka dage Allah na da mafa'uli amma ba fa'ili abubuwan halittun nan haka ike tare da su ba shi yi su ba falasta ta taf'alu ma ta sha'u amma ya fa'alul muluku ma ya ba ka yin abun da kake so tun da ba ka da siffa ta so ba ka da siffa ta ƙi balle ka yi abun da kamar yadda sarakuna kan yi abun da suka ga dama bal'anta la hayata laka wala mashi'ata ba ka da rayuwa a gare ka ba ka da ganin dama wala kudurata ala fi'ilin mimma yaf'aluhu ashabu sultani ba ka da ƙarfin kan aikata irin aikin da masu mulki ke aikatawa wa kaifa ya ta'atta an ya kuna laka fi'ilu wayya ma za a yi wani aiki ya samu gare ka wal fi'ilu imamu ya wal fi'ilu innama qama bi aiki ya tabbata ga wani ka ne wa hal yaqumu al fi'ilu بغير فاعله هيك زي سامو بعد عند ايش بقى مستجيب بل حالك قبل الفعل حال كان ننكع في ومع الفعل وبعد الفعل هي هي كان ننهك أجيه لم يعرض لك حال صوت آه، فيها قائله لم يغل لك هانو سرت فيها فائلا بني أبو بيسا أميك با دك دموم حيكي أكسي وانا حالي ولا خالقا بك دم خالق با ولا رازقا ولا مدبرا فما دام هذا شانك ولم تتصف بصفة الفعل بك تتصف بصفة حيكي أنا falasta fi mulkika fa’ilan lishiyi. Wala mu dabbiran li’amrin ba ka zamo mai gudanar da wani lamari ba. Kama annaka lamaka na laka ba ka da wani wuri ba ka mai mai. Wala jihatan ya ta ibaduka na hawa babu wata jiha da bayinka suke fuskantar wajenta. ولست داخل مملكتك بركاتكم مسلوكتك ولا Ai ka ga wannan kawai dai siffa ce da siffan babu in an ce zo ka kwatanta mana babu to zai dai ka faɗi wannan siffan bal anta in haƙaƙa al'amru alaika ainihin lam tazid أن تكون صورة في الخيال بل أعطيتك أنت إن حقق الأمر عليك الأمر يثبت عليك أي لم تغد أن تكون صورة فكوش بصورة سكوية خيالية في الخيال لا حقيقة لها في عالم الواقع فأي شيء إذا تكون ملكا علينا wajibun Aa. to yanzu faddo da wani abu ne in an ce Allah wannan shine siffar Allah to da wani abu ne idan ta kuno mulkun alaizu ta kuno malikan alaina da zaka zama shugaba gare mu wajibun da'ati kamar sultan wama anta illa ismun kai ba komai ne ba kenan suna ne wa rasmun la haqiqata تحتهما بل شعان الملوك أجل من هذا أي ترى قرآن دونها ما سمت ونا وآدم تشكر زاد